mata ga wani haɗin eh duk matar take samun waɗannan matsaloli na kamar na taɓa ba da taimako amma zan ƙara maimaitawa duba da yanayin tambayoyi na gaya muku duk tambaya ta yawa ta yawa to sai in tattara tambayoyin sai in zo in ba da abin ga a idan har kin san kina fama da ƙaiƙayin gaba ko ƙurajen gaba a ko tusar gaba ko buɗewar gaba ki ɗauki waɗannan abubuwan guda biyu ki je ki rika tafasa su idan suka huce suka yi ɗumi ki rika zama a ciki baiwar Allah kullum da safe in Allah ya yarda duk yadda kike samun ƙaiƙayi duk yadda kike samun ƙuraje duk yadda kike samun bashi duk yadda kike samun tusar gaba in Allah ya yarda wata guda cir ki rika yi zaki ga taimako daga Allah wasu abubuwa ne zaki ki haɗa kuma ya ake haɗa su kuma an haɗa su ya ake amfani da su shi ne da farko za ki samu garin hulba hulba dai e kun dai santa hulba to a samu garin hulba baran muke haɗi na ɗaya wannan haɗin shine daidai irin haɗin da za ki iya zama a ciki akwai wanda za su suke complain suka cewa ba ba su suna da ƙiba ba za su iya zuba shi a baho ko a wani abu su zauna ba to za ki rika za ki yin tsarki da shi amma tsarki ba irin tsarki na adatan na al'ada da muka sani ba a yi tsarki a ta'a za ki ta zubawa ki ta zubawa har ruwan ya ya salabce a za ki samu garin kulba cokali hudu babban cokali sai ki samu garin magarya ganyen magarya idan kuma kina da samsamin eh, ganyen shi kenan in babu so garin na ganyen magarya shi ma za ki samu cokali biyar sai ki haɗa ruwan da zaki sa ana son ki samu ruwa ne aƙalla lita biyu shine rabin galan so da yawa mutane suna ta tambaya na menene lita wannan shine lita biyu rabin galan kenan kun gan shi to wannan shine rabin galan cikin wannan muna da galan galan mai cin lita hudu shi yafi yawa generally so wannan rabin galan shi za a samu sai a zuba sai a tafasa so aka tafasa shi shikenan ba sai kin tace ba in gari ne baya bukatar tacewa in kuma ganyen magaryar ne kika samu to shi in kika tafasa za ki tsama eh, wake shi ganyen sai ki zauna a ciki ki zuba a dan wani baho sai ki zauna ki dan minti talatin ko minti goma sha ashirin da biyar sai ki tashi gobe ba ki ƙara yi ki ci gaba da yi duk waɗannan alamomin da muka lissafa bi izinin rabbi inda kina yi su sai kin neme su tas kin rasa ƙaiƙayi ne ƙuraje ne bashin gaba ne tusar gaba ne in Allah ya da kika ci gaba da za zaki neme su ki rasa to idan an ji sai ki sanar da ƴan uwarki ita ma ta yi ki sanar da abokan abokiyarki ita ma ta yi ki sanar da al'umma annabi su ma su yi wannan shine ribar muna muku fatan alkhairi kar da subscribe da sharing da comment da danna ƙararrawa sai kuma kun ji mu a wani karan maza mu gyara ma'assalam